Shirin gwamnatin Najeriya na raba marasa aikin yi da mabukata naira dubu biyar biyar tamkar faɗaɗa shirin yaƙi da talauci ne da wasu jihohi suka taɓa yi daga alif da ɗari tara da casa'in da tara. mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi osibajo da ya bayyana haka a taron yayi ɗalibai na jami'ar Crescent da ke abekuta jihar ogun kamar yadda jaridar leadership ta ruwaito gwamnati za ta sabunta hanyoyin da tallafi ke isa hannun al'umma wanda daga nan ne za a raba kashin farko na tallafin osinbajo ya nuna damuwa da cewa 'yan najeriya miliyan 121 na fama da matsanancin talauci wato rayuwa da samun kasa da dala ɗaya da rubu'i wajajen naira 300 kenan da ba sa iya sayan marar tuwo a birane. dan apc sabo imamu ya ce shirin na da kyau amma ga hanzari ba gudu ba da bawa talakawa ɗauki na kuɗi gara a tallafa musu ta hanyoyin shigowar kuɗin da a ba mutum kifi gara a koya masa yadda yake kamawa to zai zama masunci kenan eh to alhamdulillah yi mutum ya zama masunci alhamdulillah kaga ya samu mai sana'a mai dogaro da kansa a rayuwa irin ta ɗan Najeriya kuma mutanen karkara wanda kuɗi yake da kima da tasiri a gurinsu wani yana samun naira dubu biyar a wata to ina tabbatar maka sana'ar ba ba zai ba noma ba ba zai ba zai zama ta kawai ci ma zaune. Dan PDP a Ado yadi na ganin rashin tallafawa talakawa ke sanadiyar matasa su auka ta'addanci. Ba jaka da akwai kuɗi a Najeriya da ana barin kuɗin don kuɗin da yake Najeriya nan da ba za a sace su ba in za a mana divide dubai mu mutanen najeriya da kowa miliyoniya ne don mutum daya yana iya satan tiriliyan uku kuma zai ba kamar bai da riga biyu dan jarida da ke jagorantar shirin nazarin lamuran yau da kullum a rediyon liberty hassan umar faruk ya duba nasara ko akasin haka na aniyar. gwamnati nan ta fito kurukuru ta yi bayanai cewa ba ma maganar za ta gaji lalitar da babu komi ne a cikinta ba a'a za ta gaji ɗimbin sukan da suka ce an kafa tarihi a tarihin ƙasar nan ba a taɓa samun bashi mai yawa ba na dala biliyan sittin sai gashi kuma ta fillo da wani tsari wanda za ta tallafa wa 'yan ƙasar nan waɗanda ba su da aikin yi. So abin da dai ya ban mamaki a cikin wannan batu shine inda wannan gwamnati za ta samu kuɗaɗen da za ta tallafa wannan matasa a ce ko kowane matashin da bai da aikin yi za a bashi naira dubu biyar ba ka ga kamar watakila daga kasashen ƙetare akwai wasu ƙungiyoyi ko hukumomi da za su ba da wannan tallafin gwamnatin ba ta fito ƙuruƙuru ta yi bayanai daga inda za ta samu waɗannan kuɗaɗe ba mataimakin shugaban ƙasa a farfesa yemi oshibanjo ne ya bayyana hakan to ba na tunanin idan gwamnati za ta fita da irin wannan tsari za ta dogaro kacokan ga waɗansu kuɗaɗe da waɗansu ƙasashe za su bayar idan an ce wata kungiya ko wasu kasashen duniya za su bayar to miliyoyin jama'a ne fa za a ba su waɗannan kuɗaɗe kuma abu ne wanda zai iya ɗorewa shine babban abin da mutane za su tambaya in har daga waje ne waɗannan kuɗaɗen za su fito. Mataimakin shugaban ƙasar Osibajo ya ce gwamnatin Buhari za ta samar da iskar gas a tashoshin samar da wutar lantarki don samar da nauyin wutar megawatt dubu goma sha uku da hakan zai rage matsalar karancin wuta a Najeriya. Nasiru Adamu Ali Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya.